بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف النبيين وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan godiya ta tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya nuna mana wannan safiya mai taron albarka safiya ta goma sha ɗaya ga watan shawwal a wannan shekara ta 1437 kuma daidai da goma sha shida ga watan bakwai shekara ta 2016 miladiya dukkan godiya ta tabbata ga Allah maɗaukin sarki wanda ya nuna mana dawon mu hutu na idil fitar. muna roƙon Allah maɗaukin sarki da sunayen shi kyawawa da sifofin shi maɗauka ya karɓa mana azumin na Ramadan da kuma dukkanin ibadu da aka gabatar Ubangiji subhanahu wata'ala ya karɓa mana kuma ya maimaita mana ya sanya mu cikin yantattu da yake yantawa a wannan wata na Ramadan mai tarin albarka kuma Ubangiji subhanahu wata'ala ya maimaita mana gani da azumtar azumin watan ramadan bayan da muka je hutu tun a ƙarshe-ƙarshen watan sha'aban kuma ga shi ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ƙaddar mu a yau goma sha ɗaya ga watan shawwal domin ci gaba da karatun wannan littafi mai albarka littafin muwatta umalik kuma kafin mu tafi mun tsaya a darasi na hamsin da uku wanda yake nuna yau za mu tashi darasi na hamsin da hudu da fatan ubangiji subhanahu wa ta'ala ya karɓa mana ubangiji subhanahu wa ta'ala ya sa domin shi muke yi kuma ya amfana da mu kafin mu tafi mun tsaya ne a ƙarshen kitabun sahawi kundi na hudu da yi magana kan abin da ya shafi rafkan nuwa a sallah shi ne kitabun kundi da yi magana kan abin da ya shafi rafkan nuwa a sallah kenan yau za mu tashi kundi na biyar kitabul jumu'a kitab da yi magana akan abin da ya shafi sallar juma'a dama idan muka lura tun da aka yi kitabu otu sala kundi da yi magana kan abin da ya shafi lokutan sallah sai kuma malik ibn anas ya biyo shi da kitabu tsahara kundi da yi magana kan abin da ya shafi tsarki sai muka zo kitabu sala kundi da yi magana kan sallah to tun da muka shigo ba abin nan kundi na uku da yi magana kan sallah to sauran kundaye da ke tare da shi duk suna magana ne akan sallah kaga sahawu rafkanuwa akan sallah take ah, juma'a kan sallah take salatul jama'a kan sallah take qiyamul ramadan kan sallah ne to kasancewa sallah tana da fadi shi sa waɗansu masail din sai Malik ibn Anas ya hada su a cikin kitabu sala waɗansu kuma aka ware su daban ake masu nasu kundi na daban domin ita sallar juma'a wata aba ce ta daban da yake an ware mata kundi domin a yi bayanin hukunce-hukuncen sallar juma'a Shi ne malik ibn anas imamu la'ima imamu darul hijira ya ware wannan kundi na biyar domin yin magana kan abin da ya shafi hukunce-hukuncen sallar juma'a ya ce kitabul juma'a kitab ɗin da yake magana kan abin da ya shafi hukunce-hukuncen juma'a ƙalar rahimahullah باب العمل في غسل يوم الجمعة باب الذي zai يد أكي وان كان ران الجمعة وان كان wankan مسلاة الجمعة قال رحمه الله حدثني يحيى عن مالك عن سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنا ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرا ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضا فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر قال رحمه الله إمام مالك ابن أنس يتي يحيى ابن يتي قال حدثني يحيى يحيى ابن يحيى يتي ko ubaidullah ibn yahya al-laifi ɗaya daga cikin waɗanda suke ruwayar muwaffa daga wani malik ibn anas yace haddathani yahya an malik yahya ibn yahya al-laifi ya karanta da ni wannan an malik daga malamin sa malik ibn anas to in kun lura da kyau anan muna da mutane uku kenan muna da mutum na farko shine ubaidullah ibn yahya al-laifi da ba a faɗi sunan shi ba shine yace haddathani kaga haddasa fi'l madi mabniyun ala al alalfataha? kun fahimci magana ta da ce ko wa fa'iluhu ضمير مستتر جوازا تقديره هو domin duk fi'ili duk fa'ili a fi'ili maɗi da yake mabaniyun lilfa'il to wa fa'ilu da mirin ne jawazan amma idan fi'ili mubari'i ne yake da alhamza to wa fa'ilu da mirin ne wujuban hakan na idan fi'il amri ne lil mufrad shi ma wa fa'iluhu damirun mustatirin ne wujuban zaka ga ana cewa jawazan zaka ga ana cewa wujuban to anan wa fa'iluhu damirun mustatirun jawazan taqdiruhu huwa huwa shine ubaidullah ibn yahya al-laythi yace haddathani yahya yahya ibn yahya al-laythi ya karanta da ni inji ubaidullah ibn yahya an malik daga malik ibn anas kenan malik wana ji da ke ko sai Yahaya ibn Yahaya al-laifi sai ubaidullah ibn Yahaya al-laifi ina fatan kun gane tartibi din malik shine wanda ya wallafa littafin muwatta Yahaya ibn Yahaya al-laifi shine wanda ya karanta yana cikin waɗanda suka karanta muwatta a gaban malik gaba da gaba ubaidullah ibn yahya al-laifi yana daga cikin waɗanda suka karanta muwatta a gaban yahya ibn yahya al-laifi to idan aka ce malik shine wanda malamai suke cewa imamu darul hijra shaykhul islam hujjatul umma an ce malik shine imamu darul hijra babban malami cat a birnin madina don madina ita ce darul hijab gari da Allah ta'ala ya zaba wa annabin sallallahu alaihi wasallama ya zame mashi wurin hijira Shi ne kuma shekul islam shi ne kuma hujjatul umma ana mai alkunya da abu abdullah kullum da ke ko ana mai alkunya da abu abdullah ana mai lakabi da imamu darul hijira in dai ka ce imamu darul hijira to babu kowa in ba malik ba ibn anas in kuma ka ce abu abdullahi to alkunyarsa kenan amma sunansa shine malik ibn anas ibn malik ibn abi amir ibn amr al-himyari al-asbahi al malik ibn anas ibn malik ibn abu amir ibn amr al-himyari thumma al-asbahi al sunan shi malik ɗaya kenan sunan babansa anas sunan kakan shi na farko malik sunan kakan shi na biyu abu amir ana ba kun fahimci wannan da kyau sunan ƙabilarsu alhimiyari babbar ƙabila ce sosai da sosai sarakuna ne manya-manyan ƙabilu ne masu ƙarfin gaske daga ƙasar yaman dukkanin tarihin mali gaba da baya dama da hauli sun tabbatar da tsantsar balarabe ne tsantsar balarabe ne an haife shi a shekara ta uku bayan hijira shekarar da anas ibn malik ya koma ga allah ina ba zan gane ko shekarar da anas ibn malik khadimu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya koma ga Allah shi kuma a shekara aka haifi Anas Malik ibn Anas so da karka fahimci cewar Malik ibn Anas Malik dan Anas ana nufin Anas sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ai ga lura Imam eh, Abu Hanifa An-Nu'man ya rasu shekara ta 150 kuma a shekara aka haifi Imam shafi. Muhammad ibn Idris shafi to shi malik din wanda muke magana kan sahibul muwaffa shi malik sunan shi malik alkunyarsa abu abdullah laƙabinsa imamu darul hijira idan aka ce lakabi in aka ce shine ma yash'iru bi zammin aw madhi duk abin da yake kunshe da yabo ko zargi shi ayi kira da lakabi. ko lura da kyau ko inda ga an ce lakabi ana nufin abin da ke da alaka da yabo ko zato haka malaman hausa ke tarifinsa an ce lakabin wani to za a kasa kunne ka ji wannan abin yana kunshe ne da yabo ko ko zari kaga imamu darul hijra ai wannan yabo ne sosai da sosai amma abba sharra wannan fiti abin nan bala'i ne ko abba sharra haka suke karanta shi a ada. to sunan kakan shi na biyu shine abu amir wana ji da kyau shi kakan malik ibn anas kakan shi na biyu yana ga cikin manyan sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wa alaihi wa sallama ɗaya kenan na biyu ya halarci dukkanin yaƙoƙi tare da manzan Allah sallallahu ta'ala wa sallama in ban da yakin bada babban sahabi ne na manzan Allah sallallahu alaihi wa wa wasallam shi abu amir kenan sai kuma malik wa kenan kakan manzan Allah a kakan kakan imam malik ibn anas saboda yi kun ga malik sunan shi sunan baban shi anas sunan kakan shi malik sai yake nuna mana baban malik anas kenan ya mai da sunan baban shi isa zama malik ibn anas ibn malik kun da ke ko to da muke cewa qala hadathani yahya an malik muna nufin malik jika ba malik kaka ba to shi malik kaka kakan imam malik ibn anas yana daga cikin manya-manyan tabi'ai na wannan al'umma yana cikin kibaru tabi'in yana ga cikin manya-manyan tabi'ai wanda yake shine mahaifin Anas kenan shine mahaifin Anas yana cikin manya-manyan tabi'ai yana daga yana daga cikin wanda yi karatu a gaban manya-manyan sahabbai ba ɗaya ba ba biyu sahabban kuma su ne kamar Umar ibn Khattab da Talha ibn Ubaidullah da Aisha as-Siddiqatu bintu Siddiq da Abu Hurairah Abdurrahman ibn Sakhr al-Dawsi al-Yamani shi kakan malik waɗannan su ne kaɗan daga cikin malamansa yanzu ya kuke ganin sarsala ta gidan kenan eh gida ne na malinta kenan saboda kakan shi na biyu ma sahabi ne ya halarci dukkanin ya koki tare da manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama in ban da yaƙin badar kakan shi na farko shi ne malik yana da cikin manya-manyan tabi'ai ya yi karatu gaban umar ibn khattab ya yi karatu gaban abu huraira ya yi karatu gaban aisha ya yi karatu gaban fal'a da sauran manya-manyan sahabban manzan allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yana cikin yana cikin waɗanda yake ne ɗayan mutum hudu da suka ɗauki sayin na Uthman radiyallahu ta'ala anhu suka yi mishi wanka suka sa shi alkafani suka je suka yi mai sutura bayan da 'yan ta'adda suka kashe shi shi kakan imam malik iman anas ma'ana malik kenan hakan nan kuma yana daga cikin waɗanda suka kwafi yana daga cikin waɗanda suka kwafi alƙur'ani mai girma da na usman ya sa a rubuta kaya gangaren mai kenan gangaren ne sosai da sosai masana alƙur'ani to yanzu sai baban shi baban wa shi ne anas suke cewa duk wanda ya fito a irin wannan salsala kakan kaka hamshakin malami kaka malami to kafin fa wani ɗa ya zo ya yi fice a malinta a cikinsu sai ban ya wuce su sai ya wuce su shi sa kake gani in an zo ba sun malinta ba ka jin sunan mahaifin malami saboda baban shi yana cikin manya-manyan tabi'ai shi baban mahaifin malik kenan ma'ana malik kenan baban anas hakan nan kafin shi yana cikin manya-manyan sahabbai kullum da ke ku amma sai ka ji kwata-kwata ba magana kan mahaifin malik ba malami ne amma malintar ba ta kama kafar tasu ba ai akwai taurari masu tarin yawa amma ka faɗa man taurarin da zai numfasa idan yana tsakanin rana da wata wani tauraro ne za a haske shi eh, kana ganin bai da hasken wata yake da haske amma idan rana ta fito fa ka annaka shamsu wal muluku idan tala ta lam yabdu hunna kawkab ai akwai taurari masu karfin gaske amma idan rana ta fito sai ga ta dishe su gaba daya ga wata ma kana kallon shi to yana ga a ce kuma ga wata ya fito ga rana ta fito ga wani tauraro a tsakiya ya za ka gano wannan taurara to amma da a ce babu sufa shine mai haska ina fatan kun bai wannan da kyau haka za ka ga gida gida ne duk alarmomi ne za ga wani gida duk alarmomi ne kowa shekara goma ya haddace to za ka ga kafin a ce wani alarma ne a gidan kafin a ce wani alarma ne to fa sai ya rubuta ba su uku ba ko su hudu sannan za a ce wani alarama ba alarama da muke fada a baki da zarar mutum ya mu a kasar hausa an ci alarama sai ka rubuta qur'ani da ka ba wai ka hada ci izin biyar ko goma ba haka muke allo sai ka rubuta qur'ani da ka to kuma idan kuna tsangaye da kowa ya rubuta to kafin ma a yi maganar kai kuma to ya rama mun sana da yawa to kafin a ce ki arama ne ma sai ka irin rubutun nan sosai da sosai zaura da za ga malamin malik anas malami ne amma da yake ya shiga cikin irin irin waɗannan to za ke jin baka jin ɗuriyar numfashinsa to dubi da anas shi kan shi ɗan shi malik ibn anas da ya zo ya bayyana a ga ya bayyana da ƙarfin allah malintar ta zama malinta ne shi sa kuma ba a magana kakai shi na farko duk da sahabi ne kun lura da ke ko ba a magana kakan shi na biyu don da an ce malik sai ne shi kaɗai ne kat duk da matsayin shi da darajarsa ba ta kai ta ɗaya daga cikin sahabbai ba ina fatan kun gane wannan da kyau daraja da matsayi ba ta kai ta ɗaya daga cikin sahabbai ba za ka samu cikin tabi'ai ko cikin tabi'u tabi'un wanda yake malintarsu da shahararsu ta ɗara ta wasu sahabbai wadda shi da kyau ta ɓangaren malinta da kuma shahara amma ta bangaren daraja da falala ba ta kama kafa ba ai duk mutumin da ya shaƙi numfashin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daya ai ya riga ya wuce ai ya zama sahabi ai ya yi imani da shi ya mutu kan imani ai an tuma ina fatan kun fahimci wannan da kyau to wannan yana alamta mana cewar gidan Imam Malik gidan su Imam Malik ibn Anas gida ne na ilimi sosai da sosai duk da cewa sun gaji sarauta amma ba wannan ne a gabansu ba malinta zuzurutu aka karki malinta ce sosai da sosai saboda haka ma da malik ibn anas ya wallafa littafinsa wannan littafi na muwaffa da muke gaba karatu a kansa sai babban halifa a lokacin haruna rashid babban halifa ne sosai da sosai sai ce da malik akar matsala wallah ina bukatar ina son in yi ruwayar muwaffa a tare da kai sai ce to abu ne mai sauki sai aka ware rana da zai fara ruwayar motsa a gaban malik ibn anas so daga a ranar tun da sassafe sai ya share fada yana jiran malam ya zo ya fara biya karatu a wurinsa shi kuma malik ibn anas tun da safe ya share zauransa yana jiran almajiri ya zo ina fatan kun bayanci wannan da kyau hakan na har hantsi ya dubulu da yi shi haruna rashid bai ga malik ya toba sai ya yi ko dogari cewar fa a zo a sanar da malik cewar yana nan yana jira sai ya aika mishi cewar ai shi ma tun safe yana nan yana jira tun safe yana nan yana jira sai malik yake ce da shi don yana cikin halar baiti shi shi haruna rashid ya yi daular abbasiyya ce shi ne khalifa na daular abbasiyya sai ce wannan abin da kakonku ya bari in kun daga shi zai dagu in kun wulakanta shi to ku kuka shi shi ilimi ana gonsa ne ba shi yake bi ba shi ne wannan kalmar al'ilmu yi uta walayati shi ilimi shi ake bi ba shi yake bi ba ita shi malik shi ke da wannan mashahuriyar kalma wannan mashahurin azanci ilimi shi ake bi to tana da 'ya'ya kana son su kai hakuri su bi shiga cikin ɗalibai inda ake biya karatu amma ya ɗabi 'ya'yan shi ya kai makarantar boko inda za su zauna cikin kowa amma kuma ya ɗauko malamin islamiyya ya biya ma 'ya'yan shi karatun islamiyya a gida ba zai ɗauko na boko ya biya musu a gida ba tunda dai turanci da ingilishi ake so a iya amma ya zai ɗauki yara ya kai su makarantar boko amma kuma ya ɗauko wani malami ya dinga biya musu abin tsora kamar malik ibn na sai ce a tsora ka bana na sai yana da haiba yana da kwarjini sosai da sosai a gaban sarakunan wannan lokacin su kansu sarakunan ne da kansu suke fada ce dan sarki kaza ya zo mishi sarki kaza ya zo mishi sarki kaza ya zo mishi ba komai bane wannan shi da ke ko ce amma idan aka ce mai malik yana magana aka abin da ya fada aka ake rutuwa shagari ya fada ya ce kowa ime sallama ba komai ba ne amma idan aka ce abubakar muhammadu gumi mai sallama ya ce ya ce makirkita yake yi Allah ya ce makirkita yake yi yana ofis wa lokacin ce makirkita yake yi ya ce don abu na farko zai tambaye ka bukatarsa ba ba zai tambaye ka bukatar shi ba zai zo ime nasiha ne kan abin da ya shafi gwamnatin sai mai ake faɗa mai ake kaza tsakanin shi da shi ba terere ba ina fatan kuma mai tona da ke to abu na biyu da zan kara mana kafin mu shiga karatu shine a lokacin da abin nan almahadi ɗaya daga cikin khulafa ne na daula abbasiya ya shigo birnin madina yana shigo birnin madina sai ya aika wa malik ibar anas da kyauta kyautar a kudin najeriya na yau abin nan zai zama mafi karancin da shi ne miliyan tamanin. mafi karancin kyautar da ce naira miliyan 80 tunda khalifa ya shigo a cewa malik wannan ina ba kuna jin wannan da kyau saboda haka da khalifa ya gama ziyara a madina da khalifa ya gama ziyara a madina sai ce zai tafi madinatu salam saboda haka duk Allah malik ya bi shi ya shiga cikin tawagar shi zai yi tafiya to tun da zai yi tafiya malik ya shiga cikin tawagarsa sai ce a'a an dai don kudinsa da ya aiko mashi ne yana nan a kunshi a ajiye bai dauka ba zai dawo mashi da kudinsa shi ba inda zai fita yana zaune a garin madina an rasulun ya ce wani madina to khairun lahum ya kanu ya'lamu daga shi ba inda zai fita ya bar madina ya shiga tawaga ta ba za ka ce shugaban kasa ba saboda a lokacin a lokacin kasar biyu ce ko dai ta musulmai ko ta kafirai to shi ne khalifa na kasar musulmai gaba daya wanda yake saudiya a yau tana ciki kuwait tana ciki iraki tana ciki kuna ji da ko falastin tana ciki isra'ila tana ciki urdun tana ciki nawa na faɗa shida misra tana ciki sham tana ciki nawa kenan takwas kenan maghrib tana ciki morocco kenan tara libya tana ciki goma kenan duk kasashe ne nan iran tana ciki sha ɗaya pakistan tana ciki to ka dubi kasashen duk shi ne khalifa duk can gwamnoni ya tura sai aka ce mali ya shiga cikin tawaga ya ce a ba zai je ba inda kudin shi ne kuma in dai saboda kudin shi ne zai sa shi ya sanya a ga kudin suna nan lihali bai taba su ina fata su ko ka an ka an faɗi tarihin su sai dai ana faɗan tarihin su malik sai a dan tsokano abin nan saboda haka haka ake rayuwa mutum ya bi duniyar a hankali ta dai zamana in an bashi yayi shiru in ba a bashi bai ta su ba haka ake rayuwa ba na haka ake rayuwa ba saboda haka eh, ya ce mana kala ya haya an malikin yanzu mun san mun dan yi tukin baya kaɗan na ku. kan imam malik ibn anas imam al'imma imam darul hijra alimul madina imamul al'imma shi imam ne na limamai kenan ba imam ne na mamu ba saboda duk waɗanda suka fita a makarantarsa duk waɗanda suka fita a makarantar malik za ga a imma ne ta ga imamu shafi muhammad ibn idris a shafi ya ce shi ba wanda yake da hujjar imai almanu sai malik ya ce ya sanya malik ya zama hujjar allah ya zama hujjar tsakanin shi da allah ya ce abinda da kuka yana faraɗin daga malik ya jiyo shi in ji imamu eh, shafi'i haka ya haya ibini ya haya allaifi ba ma ya haya ibini ya haya allaifi ba ɗalibin sama ubaidullah ibini ya haya allaifi imam ne a angulus wana jina da ke ko saboda haka duk za ga waɗanda duk waɗanda suka fita daga makarantar malik ibn anas za ga jagorori ne na addini za ga limamai ne muhammad abun nan bin wahab al-mishri wanda ya haddace muwatsa tsakanin misira da madina a kan hanyar shi ta zuwa misira daga misira zuwa madina ya karanta muwatsa ya haddace shi ka kusan imam ne wannan kuma mu ne imam ne domin a fa kullum hafizin imamu ka haddace duk wanda ya haddace shi al limam yace eh, eh, imamu la'imma imamu darul hijra alimul madina ne alimul madina kamar da anawar salama ya faɗa hadisi yace yushaku an yadriba an-nasu akbadal ibl fala yajiduna ahadan min alimil madina hadisin da shi aka dibat na muwatta ku duba farkon muwatta dibat din muwatta da shi aka yi wa muwatta zayyana annabi sallallahu hadisin uh, turmuzi da nasa'i yace yushaku an yadriba an-nasu akbadal ibl lokaci ya kusa da mutane za su yi maraƙuma laftu kasan laftu shi ne a ɗora ma kuma kaya sosai na abinci domin tafiyar da za yi ba ƙaramar tafiya ba ce za ta ɗauki guziri mai ƙarfi sai guziri ya kai guziri ake kiran shi laftu sai kaya ya kai kaya da aka ɗora mara kumi ake kiran shi laftu to lokaci ya kusa da mutane za su ɗauki guziri su yi tafiya wurin neman ilimi ba za su samu wani ba kamar malamin madina shine yushe kan yau girban nasu akbadul ibl Falaji, yajiduna ahadan min alimin madina ba a samu wani da zai kusa da su da ilimi ba kuma malamin madina to kun ga haka annabi sallallahu ya faɗa sai fassara fassara me ake nufi sai wasu malamai suka ce wanda ake nufi a wannan shine malik domin sa'id irbin musayyab ya zo ake ganin kamar ne ka gana cikin malamin malik aka kamar ne ina duk malamai da suka yi rayuwa da malik da wani suka biyo bayan malik gaba ɗayansu sun tafi akan cewar malik ibn anas wannan hadisin yake nuni a kan shi domin shi ne aka yi tafiya ta takakkiya daga sassanin duniya a madina zuwa garinsa har ake magana laif yafti ahadu wa malikun fil madina ai ba wanda yake fatawa malik yana gari ina ba ta mun gane wannan da kyau shamsuddin zahabi yake cewa shi abin da ya fahimta a eh, malik ne da kuma amma ba zai takaitu ga malik kaɗai ba a'a zai haura har zuwa ga duk wani malami na madina domin madina tana da barakatul ilm eh, barakatul makan wa zaman akwai albarka ta musamman a garin madina tana da albarkata ta musamman saboda haka shamsuddin zahabi yake magana cewa mutane za su tafiya wurin neman ilimi amma samun malami irin malamin madina daban yake cikin malamai ina fatan kun fahimci wannan da kyau samun malami irin malamin madina daban yake cikin malamai sawon malamin daga makka ya fito ko da baghdad ya fito ko daga misira ya fito ko daga nigeria ya fito ko daga magharibi ya fito ko daga ina ya fito samun da irin malamin madina daban yake kuma wannan maganar ba karamar magana ba ce duk yana daga cikin abubuwan da kuka ga malik ibn anas yana rinjaye da fatoyin madina akan fatoyin sauran wurare domin nan ne matattarar sahabbai duk da sahabbai suka gama annabi sallama ya koma ga Allah sahabbai sun fantsama duniya wurin yada ilimi amma dai waɗanda suka saura a madina sun ninninka waɗanda suka fita duk da waɗanda suka fita ɗin ba sun fita ne sun koma gari ɗaya ba wasu suna bakatat wani suna kufa wasu suna mishira wasu suna kaza wasu suna kaza wasu suna kaza ina fata mun fahimci wannan dai kuma magana imamu zahabi tana da karfin gaske sosai da sosai malamai da kake ganin su a madina wallahi za ga malamai ne na daban ubangiji subhanahu wataala ya kara masa dawaka ya kara masa matsayi to kuma ina ga wanda ya nufi madina da sharri wanda ya nufi madina da sharri annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ya nufi mutanen madina ko ya firgita mutanen madina shi wannan yana tsiyayewa ne a ruwa kamar yadda gishiri ke tsiyayewa ke kenan da za a yi kullum da ke ko a yan boko haram ɗin duniya da suka fara kai hari madina a cikin watan ramadan da ya wuce ana kaiwa sai mutane suka ce alhamdulillah kasan shi wannan hari da suka kai madina to yana ba da albishin na ƙarshen su yanzu domin ba wanda yake taɓa mutanen madina ya zauna lafiya tarihi ya ba wanda yake taba mutanen madina firgita mutanen madina kadai ka firgita su Allah ta'ala a nasu ce tsinuwar Allah ta tabbata a kan mutum da ta mala'iku da ta mutane gaba daya ya firgita mutanen madina kai mutanen madina matsayin su ne daban Allah ta'ala ce ai wallazina tabawwa uddar wal imana min qabli yuhibbuna man hajar ilayhim na matsayin su daban ba a firgita mutanen madina ba a aibanta mutanen madina ba a tsegun mutanen madina man yi fotokofi na faifa riyal ɗaya ƙwaya hudu ƙwaya biyu a ƙwa'if amma a madina za a yi maka ƙwaya takwas ne a riyal ɗaya ana haɗa biyu da takwas wani wurin ma za a ci sha biyu ake yi inda za ka iya takawa kaji za a ci sha biyu za a yi za a maka faifa sha biyu a riyal ɗaya can kuma faifa nawa ai madina ce annabi salama ya yi addu'a ya ce ya Allah duk abin da annabi Ibrahim ya roƙa mu maka na roƙa mu Madina da ninki da ninki ai Madina gari ne mai matsayi sosai da sosai amma a samu hatsabibai wai Madina za su kai mahari dab da shan ruwa ladani yana kiran sallar ta magari ba wai bam na tashi wasu 'yan iskar duniya a uzubillah Allah ta'ala ya sauke Allah ta'ala ya tsaye amma ƙarshen su ya wannan yana alamta ƙarshen su ya wannan kuma ina son ku lura da kyau ku lura da kyau bom ya tashi Nigeria nawa daya Chadi Cameroon uku kenan ko ya tashi na faɗi Niger ko Niger hudu Saudiya Kuwait Yaman Lebanon iraki tara indonesia goma turkiya america london faransa shi abin nan process nan eh, ya tashi germany ya tashi process ina wajen ya kaza ne babban birnin su yake process shi ne denmark ko ya tashi denmark ya tashi ina ne ka taba jin ya tashi iran ka taba ji ya tashi iran baka taba ji duk inda gwamna yake tashi baka taba ji ya tashi iran ba why me yasa tambaya kenan me yasa me yasa duk waɗannan wurare ba mai suna tashi baka taba ji ya tashi iran ba me yasa ya tashi kasashen musulmi da wanda ba na musulmi ba larabawa da wanda ba larabawa amma su dai bai tashi wurinsu ba me yasa siriya kan dama yauwa duk gashi nan ya kewa su Allah ta ya suke. Malik ibn Anas imamu al hijira imamu la'imma ya karanta da littafin wata tsawon shekaru ya ɗauki tsawon shekaru yana karantarwa tsawon shekaru yana karanta da littafin wata na imam Malik ibn Anas daga cikin waɗanda suka yi karatun wata a wurinsa akwai Yahya ibn Yahya Allah. shi ya sa ma yace mana haddasa ni Yahya yace yahya ibn yahya al-laysi ya karanta da ni wani inji ubaidullah ibn yahya al-laysi ina fatan mun fahimci wannan da ke to ubaidullah ibn ya haya laysi al haka zai kiran shi al Almasmudi. Shi ne farkon wanda ya shigar da littafin abin nan zayyar bin abdurrahman wanda ake kira da Shi ne farkon wanda ya kai littafin muwatta birnin andalus ne farkon wanda ya yi shigar da littafin motsa ƙasar andalus ƙasar andalus a yau ita ce spain babban birnin ƙasar shi ne ina eh spain madrid ko babban birnin ƙasar shi ne madrid muna karatun shatubiya da wani sai na ce mishi akwai imam shatubi rahimallah ya yi tafiya zuwa balan fasa domin karanta kaza sai ce a ah, kalan kaza suna wani kulob ne na wani gari ne a didi a spain din so gari ne na musulunci sosai da sosai spain gari ne na musulunci sosai da sosai lokacin da sarakunan suka ajiye musulunci suka kama duniya suka miƙe ƙafa su to sai kuma allah ta'ala ya kawo da su allah ta'ala ya sauke allah ta'ala ya sauke so a asbaniya andalus ba ƙaramin gari ba ne gari ne na musulmai kuma gari ne musulunci gari ne na su imamu shafi gari ne na siya yahya ibn yahya al-laifi gari ne na ibn al-arabi al-maliki gari ne na abu hayyan al-andalusi gari ne na su al-imam al-qurtubi ibn abdul bar wanda sharhi biyu imam muwatta ya yi istizkar kuma yayi at-tamhid gari ne na musulmai sosai da sosai spain da daga ganta to shi ziyar ibn abdurrahman shine farko wanda ya ga littafin muwatta bin andalus to da ya je da littafin muwatta birnin andalus daga cikin waɗanda suka karanta muwatta a gaban shi akwai zai akwai ya haya ibu ne haya allafi to bayan da ya yahaya ibu ne haya laifi ya kammala karatun muwatta a gaban ziyar bin abdurrahman sai ya fahimci cewa ai akwai tun tunda malik din yana rayu me zai hana ya yayi ya zuwa wurinsa domin ya sake biyawa domin isnadin shi ya zama daga malik sai shi tunda yanzu zai ce ziyad an malik tsakanin shi da malik akwai mutum nawa daya to me zai hana yanzu ya ce kala ni malik wannan yana sawa malamai su yi tafiya takakkiya domin uluwul isnad domin isnadin shi ya zama babba wannan shi da ke domin isnadin sa ya zama babba kada kai mamaki tun da karatu ne duka karatu ne ai ko a wasan ma za ka yi a uzbillah min shaytanir a uzbillah sai akwai internet zai a karatu shi da yi a intanet ya yi ko ne za ka tsaya ka yi a intanet to daga na sai yi tafiya zuwa birnin madina domin sake ruwayar mawaƙa a gaban malik ibn anas malamai sun ce ya yi wannan tafiya ne yana da shekara goma sha takwas eh? Ya yi wannan tafiya ne zuwa malik yana da shekara goma sha takwas to yana da shekara nawa aka sauke mawaƙa da shi a gaban zai bin abdurrahman ke kuma yau shekarun ka nawa shi ne dole ne mutum ya kamata yi wa kanshi yanzu a shekarun ka nawa a cire na whatsapp a cire na twitter a cire na facebook a cire na internet a cire na free call ko da ke yaro gugu a cire na kaza a cire na sai da dudu na wasu da rage mutum wallahi rayuwar tana da wahala mutum ya tsaye amfani da shi sosai da sosai yana da shekara goma a mai risala ba yana da shekara sha takwas ya wallafa risala ba ibn abi zira a karawani shekara shi goma sha takwas ɗaya daga cikin wani maluma a wannan shekarar ya wallafa risala kai a shekara kana da shekara nawa aka biya maka ita da ya ya ibn yahya allaisi ya isa birnin madina ya isa birnin madina cikin dalibai sosai da sosai yana cikin wanda suke karatun muwatta a gaban malik kuma yana cikin ma na karshe karshen waɗanda suke karatun muwatta a gaban malik wannan shi da kyau ko saboda haka mun ce yana da suna da yawa sai ka rike sosai da sosai masu suna yahya kadai da suke karatun muwatta a gaban malik suna da dama masu suna yahya kadai ba wai daliban malik da suka biya muwatta ba a'a ɗaliban shi masu suna yahaya kadai suna da yawa daga cikinsu akwai yahaya ne yahaya al-laifi wannan da muke magana a kan shi wanda ya rasu shekara ta 234 yahaya ne yahaya al-laifi haka na akwai yahaya na abdullah ibu bukai wanda ke sauka goma sha bakwai ake da muwaƙa da shi saukar muwaƙa so goma sha bakwai yana biyan mawatsa a gaban malik wani mai ke alamta mana kasan wani ba da wuya ka ji shi ya an sauke littafi da shi inda aka sauke aka kai ɗaya bisa uku littafi ko ɗaya bisa hudun littafi sai iyaye kansa eh in ka ba shi wata uku wata hudu sai ya buɗe majalisi na wannan littafin in ya tashi magana ya ce ai sun biya a gaban wani haka ne ko ba ka bane shi haya bin abdullah bin bukair wanda ya rasu shekara ta 213 so bakwai yana biyan mawata a gaban malik ibn anas hakan na akwai haya bin Yahaya a tamimi an saburi kaga su maso na shi yahya ya rasu shekara ta 226 Yahaya ibn yahya a tamimi an saburi akwai yahya ibn malik ibn anas wakinan yahya ibn malik ibn anas ibn malik dan shi kenan dan shi yana daga cikin waɗanda suke ruwayar muwatta a gaban malik ibn anas akwai yahya ibn sa'id al-qattan yahya ibn sa'id al-qattan yana cikin malaman malik wannan yahya ibn sa'id al-qattan yana cikin malaman malik ya kuma zo yayi ruwayar muwatta a gaban ɗalibinsa akwai yahya bin mudar alƙaisi al'andulus mutum na shida kenan akwai yahya bin sa'id al'ansari yahya ibn sa'id al'ansari ayyukan gama na yawan faɗin shi wanda yadda zai gara ta ɗari da arba'in da hudu yahya bin sa'id al'ansari yana cikin malamin malik sosai da sosai kuma ya yi wayar motsa a gaban malik ibn anas akwai yahya bin abi kasir shi ma yana cikin malamin malik akwai yahya bin ayyub al-ghafiqi al-misri akwai yahya bin salih al-himsi yahya ibn salih al-himsi al-himsi mutumin kasar hims wanda yake yau tana kasar siriya ne tana damascus za ka ji tana cikin wanda sojojin bashar al-assad suke banka mata wuta alaihi min allah ma yastahiq akwai yahya bin abi zaida al-kufi yahya ibn abi za'ida al-kufi wani yana cikin abokanan malik yana cikin abokanan malik wanda yake a wannan takaitaccen suna yana yahya guda goma sha da muka ambata za ka fahimci garussa guda uku na farko a kowane da yake daliban shi ne wannan babu iskali kan karatu wurinsa dama su a wurinsu malami wadda shi da kyau ko dama daliban shi ne anan babu iskali sosai sai na biyu waɗanda suke malaman shi mun faɗi mutane uku da suke malaman shi su zo sun yi ruwayar muwaɓa a gaban shi to wannan ne fa sai an bai ma zuciya haƙuri ƙulur da ke sai an bai ma zuciya haƙuri sai wanda yake daidai da wannan kuma ya fi shi shi ne wanne aboki na yahya ibn abi sa'id al-kufi yana cikin abokan malik ka san aboki ya zama da tare suke zuwa karatu tare suke dawowa tare suke zuwa tare suke dawowa kawai za a ce ɗaya abokin kuma wurin shi ake zuwa karatu wai ya dawo ya ci zai yi karatu wurin shi ya fi sauki malami ya zai malami shi karatu wurin sa shi abokin shi ne fa me ya sani ba na ga zana karatu suna jan baki bakin na jan shi ba nan aka tambaye shi ka dinga ganin abin da ya faru shekara arba'in baya shi ke ɗauko shi yana ba da sai an bai ma zuciya na ji malam jafar rahimahullahu azza jalla yana cewa mutum ba zai zama malami ba sai ya karatu wurin mutane uku wurin na ƙasa da shi da wurin na sama da shi da wurin sa'ansa kullum da ke wurin na ƙasa da shi da na sama da shi da sa'ansa ya ce ya yi itikanin ɗan ilimin gado ne a gaban wani ɗan ajinsu mutumin ƙasar libya shi kuma allah ya hore mai gado saboda haka sai shi ɗan ajinsu ɗin yake biya mai gado za ka gane haka sai gani malar jafar yana fasar shi kuma allahu ka da yi rahabiya cikin ƙanƙanin lokaci ya ce sun samu hutu yakin tekun fashe da aka yi na farko kun lura da ke ko 1990 zuwa 91 yakin tekun fashe da ake na farko ya ce a lokacin da an rufe makarantu a saudiya da an rufe makarantu a saudiya kuma ba a ba da izinin a koma gida hutu ba kun gane ko malin kafir ya ce a lokacin ya hadice rahimiyya to ba shiga aji sai dai ka zo haram ka yi sallah ka saurari karatu da samu ba shiga aji ka ga mai bacci ya yi bacci mai shiga gari ya miƙa ƙafa ya ce a lokacin ya haddace rahabiya subhanallah al'afin ku duba hukun da ake amfani da lokaci wani malamin musa ibn suleiman tayyar ya ce a lokacin ya sauke tafsirin abu jafar muhammad ibn jarir al-tabari shi a wannan hutun ya sauke tafsirin tabari gaba daya in ka samu tajikin turki mujallabi 20 ne kullum ka amfani da lokaci ba fata yake sai zama mutum makarantar ta shiga yajin aiki ya da hutu ba abin da ya tsina na a yajin aiki shi bai tsaya ya amfani da iyayen shi ba bai tsaya ya yi karatu ba sai dai waye waye waye ce fanan da aka mishi ya tafi da shi makaranta sati guda an shiga yajin aiki ya dawo sannan kuma zai sake koma a sake wani kullum amfani yake da lokaci saboda haka mutum zai karatu ya ba zuce shi haƙuri ya yi karatu gaban na sama da shi da gaban na ƙasa da shi da gaban tsarin shi to kaga yanzu a nan karatun kake kallo ba mai karatun ba tun da karatun kake kallo sai kuma kaga wannan ya cancanci ka yi karatun a gabansa saboda ne saboda ya laƙanci karatun ya gane karatun ba wai yana jan karatun karatun na jan shi ba ne ɗaya kenan ba kuma wai girman shi ne karatun ba a'a karatun ne girman shi A akwai bambanci kasa akwai wanda yake shi ne karatun akwai wanda yake karatun ne shi to wanda yake karatun ne shi shi ake magana ya cancanci sharuɗa na ka yi karatu a gabansa shi na sai ka je karatu a gabansa cewar jiya aka haife shi ko shekaran jiya aka yaye shi duk bata taso ba ya tantance ɗai karatun a gabansa to waɗanda kaga masu suna yahaya ibn yahaya allaifi kenan waɗanda suke karatu a gaban malik ibn anas wanda yake suna cikin waɗanda suka ruwaci muwaffa to shine yace qala haddathani yahya haddathani yahya kaga yanzu Ubaydullah ibn yahya Allah laifi shine yace haddathani yahya shi kuma wannan yahya shine yahya ibn yahya Allah laifi al-masmudi wanda ya yi karatu muwatta a gaban malik ya yi karatu a gaban malik ne bayan da yi karatu a gaban ziyad ibn abdurrahman wanda aka fi sani da shabutun kuna shi da ke ko da ya tafi da ya kammala karatu sai kuma ya tafi madina wurin malik da ya je madina wurin malik sai yi karatu muwatta da yi karatu muwatta daga wurin malik sai dai ya sami kokonto kan babi na uku da ke cikin kitabul itikaf zuwa sama a kitabul itikaf shin ya maimaita su a gaban malik ko bai maimaita su a gaban malik ba waɗannan abuwa ɗin wasu babi ne da ba su da yawa sosai da yake kokonton ya maimaita su a gaban malik ko bai maimaita su a gaban malik ba da ya zo kansu sai ta ƙala haddasa ni ziyad an malik sai ɗauko ruwayarsa ta ziyar ta farko sai amfani da ita tun da yana kokwantan ya maimaita ko bai maimaita in an tambaye ka yau muna darasi na hamsin da uku a mawaƙa aha aha in an tambaye ka yaya eh in an tambaye mutum nawa ifashi a cikin hamsin da uku eh zai iya cewa biyu ne ko ɗaya to shi ubaidullah ibn haya al-laifi shi kuma yana cikin waɗanda suke karatun muwatta a gaban Yahaya ibn Yahaya al-laifi to hakan nan kuma ba shi kare bane wanda ya karatu gaban Yahaya ibn Yahaya al-laifi kamar yadda ka san ba Yahaya ibn Yahaya kade bane yayi karatu a gaban malik ibn anas a'a akwai ruwa ai duk waɗannan sun yi duk waɗannan muka ambata ba sun yi ruwayar mawaffa ba sai dai ruwayar su bata shahara ba adadin ruwayoyi da aka tantance aka tsebe aka bayyace su sune ruwayoyi goma ta muwaffa ina fatan mun fahimci wannan da kyau daga cikin waɗannan ruwayoyi din ma akwai ruwaya da tafi ruwayar Yahaya ibn Yahaya inganci ina fatan mun gane wannan da kyau ko to amma kuma sai ubangiji subhanahu wata'ala ya fifita riwayar yahya ibn yahya allahi zalika fadlul la yutihi man yasha wa an tambayi ibn bas rahimahullah azza wajal yana karantarwa a masallacin manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam sai aka ce ibn bas gashi ka banka dalibai ne kadan gaban wancan dalibai ne iya kallanka, duk a lokaci guda tunda masallacin manzon Allah sallama na sha faɗa muku ya fi bakun gunnan girma in kana wannan kusurwar ba za ka gane wanda ke wacce kusurwar ba ba a ganin da motoci ake shigar da ruwa ciki kun lura da ke ko so an yi kujera kujeru da ke ciki a lokaci guda za a iya ba da karatu sama da hamsin karatun wannan majalisi ya shiga wannan majalisi na wannan majalisi ya shiga na wannan majalisi aka tambayi bin ba aka ce majalisi wani ya cika ka zo majalisun ta tsararru ne sai ce zalika fasul la yuti man yasha an kammala saboda kar ka dauki cewar wai yawan mutane a gaban gaushi zai saka ka ba da karatu yawan mutane ka manta cewar wan nabi wa laysa ma hu ahad wan nabi wa ma hu rajulun wa rajulan ai ba auna yawan mutane kan cewar su za su saka ba da karatu ko su za su saka ki zuwa ba da karatu don yau ba a fito ba yau ba a fito ba a'a ko kuma mutane su zo malami ya zai in ya gansu zai ji daɗi a wannan kuma ya tashi daga karanta wata sunna a mutum ya zo don ya ƙaru ne ai ba wai don ya zo ya ƙara wa mutane yawa ba a ya zo don shi ya ƙaru to daga ciki waɗanda suka rawaci muwaƙwa a gaban malik wana jina da kyau akwai yahaya ibn yahaya akwai allaifi akwai abdullahi bin yusuf at-tanisi ɗaya daga cikin malaman bukhari ta san shi bukhari bai yi ruwaya a gaban malik asali manyan ɗaliban malik su ne manyan malaman bukari aha waje mai mita aha manyan malaman bukari manyan ɗaliban malik su ne manyan malaman bukari shi sa malamai suka ce in dai bu imamul bukhari rahimahullah ya ce babun fi kaza babun da zai magana a kan kaza ya zama a hadisan da zai kawo akwai hadisun da malik ya kawo to sai ya fara kawo shi in dai a hadisan zai kawo hadisai goma amma a cikin hadisai goma nan akwai guda ɗaya ruwayar malik ne to sai ya fara kawo wannan ruwayar malik ɗin kafin ya kawo sauran sauran malamai saboda sun ce malik malamin su ne ba a magana kan malik haka abdullahi bin mubarak ya faɗa yake kai an mai tambaye ce wannan abin da malik ya hana mu ce ne malik ya hana mu magana kan wani ina fata mun fahimci wannan da kyau to yanzu wannan ruwaya da na daga muku ita ita ce me ya rubuta da al-muwatta al-muwatta li imam dar hijra malik bin anas ta'ali riwayatu abi mus'ab az-zuhri al-madani wannan ruwaya ce ta abu mus'ab a zuhri ruwaya ta abu mus'ab abu mus'ab a zuhri abu mus'ab a zuhri ruwaya ke wannan ruwaya da ke gaban mu ruwayar yahaya ibn yahaya al-laythi ita kuma wannan wacce take hannuna yanzu ruwayar abu mus'ab az-zuhri yace qala haddathana abu mus'ab qira'atan qala haddathana malik an al-ala'i ibn abd al-rahman ibn yaqub al-hufi anna aba sa'id mawla amir ibn quraiz akhbara anna rasul allah sallallahu alayhi wa sallam nada ubay ibn ka'b wa huwa yusalli fi al-masjid man karanta sha Allah aga yace qala haddathana abu mus'ab nan kuma haddathani yahya ibn yahya allai wannan da muke karantawa yanzu kitabul juma'a babu ma jaa fi ghusli yawmil juma'a qala haddathana abu mus'ab qala haddathana malik an nafi'in an abdullah ibn umara anna rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam annahu qala idza jaa ahadukum al jum'ata falyaghtasil kuna ji da kyau kun ga shine hadisin farko da ya kawo a wani a ruwayar ya haya bune ya haya fa ba shine hadisin farko ba قال حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن صفوان بن سليم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم قال حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله أنه قال دخل رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد شنو؟ حديث نوجه نبو قال حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن kun gana farkon su ina fata mafi sanar da su sauka nawa na ce mana an yi a'a sai ne akwai wanda ake sauka goma sha bakwai a gabansa da shi bayan da ake wani kuma ya yi takarruci ya yi graduation ya wuce ya ci gaba da karantarwa ba wai iya na saukar ta tsaya ba shekara arba'in mali ya ɗauka yana aiki kan shi yana karantarwa sauraka wannan an yi sauka kaza da shi wannan an yi sauka da kai saboda haka a waɗannan saukar sai malik ya jinkirtar da wancan hadisin akan wannan hadisin wajen tartibi da tankai ina fata maganci wannan da kyau Allah ya sare mun mun sauke da ruwa ya haya bin ya haya allaisi a sake maimaitawa da ruwayar azumi kuna ji da kyau to ɗaya daga cikin waɗanda daga cikin waɗanda kuma suke karatu gaban ya haya ibn ya haya allaisi gaban ya haya ibn yahya al layth akunga ba mun ce qala haddathani ba yace haddathani ya karanta da ni kullun sai mu ce ubaydullah ibn yahya al musnad al andalus wa al qurtuba babban malamin birnin andalus wanda ya rasa karata 278 to shi ma a lokacin da yahya ibn yahya al layth yake karantarwa ba shi kadai ne yake ya saurari karatun ba akwai shi shi ubaydullah ibn yahya al layth akwai muhammad bin waddah biyu kenan akwai muhammad bin abbas bin walid uku kenan akwai sabbah bin abdurrahman al utuki hudu kenan akwai baqi bin makhalat biyar kenan waɗannan duk dini zahabi ya kawo su cikin siyaru alamin nubala da yake kawo ruwayar waɗanda suka yi yake kawo tarjamar yahya bin yahya al waɗanda suka yi karatun muwatta a wurin yahya ibn yahya al kuna ji da kyau ko saboda haka idan an ce riwaya ana nufin riwayar muwaffa ga wanda ya karance ta a gaban malik sai mu ce riwayatu yahya ibn yahya al-laysi an malik sai mu ce riwayatu abi mus'ab az-zuhri al-madani an malik ina fatan kun bayyana wannan da ke ko riwayatu abi mus'ab az-zuhri an malik to amma yanzu idan zamu faɗi maganar ubaidullah ibn yahya al-laysi ba za mu ci ruwayatu ubaidillah ibn yahya al-laysi ba sai dai mu ce tariqatu ubaidillah ibn yahya al-laysi an yahya an yahya ibn yahya al-laysi amma ne ina fata mun gane wannan da kyau kenan yanzu yana da matukar kyau ka gane muwaffan da ke hannunka ruwayar waye ruwayar yahya ibn yahya al-laysi daya na biyu tariqar wa ubaidullah ibn yahya al-laifi ba tsarikar muhammad bin waddah ba dama waɗanda suka fi shahara a cikin wadannan shine ubaidullah ibn yahya al-laifi da muhammad ibn waddah to amma sai kuma a cikin su din tsarikar muhammad ubaidullah ibn yahya al-laifi ta fi shahara kamar da kuma ruwayar yahya ibn yahya al-laifi ta fi shahara domin yahya ibn yahya al-laifi yana daga cikin ma waɗanda suke karatun muwatta daga ƙarshe-ƙarshe na rayuwar malik ibn anas da fatan Allah ta'ala ya amfana da mu baki daya subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk